kamar dai gwamnatin tarayya da ta ware zunzurutun kuɗi har naira biliyan shida domin inganta fannin ilimi haka su ma jihohin najeriya musamman ma dai na arewacin kasar sun ware irin wayannan makudan kuɗaɗe domin inganta fannin ilimi da ya taɓarɓare to ko me yasa ɓangaren ilimi ke neman wannan tallafi tambayar kenan da na daya daga cikin shugabannin arewacin najeriya a nan lagos alhaji ado dodon sudu domin gaskiya akwai matsaloli da daga makarantu musamman makarantun gaba da secondary dukkan wani lalaci to yana faruwa ne ta makaranta ya kamata gwamnati sa ido a makaranta wajen da san ƙasa da ƙaunar ƙasa da haɗa kan ƙasa to ya faro a makaranta ake koyarwa sannan kuma wajibi ne a ce irin supervisors supervisors nan da ake sawa a makarantar secondary da zuwa you eh, primaries ya kamata a ce akwai supervisors masu gaskiya masu tantance zuwan aikin malami a cikin lokaci masu tantance lokacin tashin malami a cikin lokacin nasu dinga ziyartar makarantu su tabbatar wannan aiki ainihi yana ci gaba bayan wannan ya zama akwai seminars wato ƙarawa juna sani da ya kamata a ce ana yi wa malamai aƙalla so biyar ko so shida a shekara musamman malaman firamare zuwa secondary domin nan ne ainihin ginhikin ilimi sannan kuma ya zama akwai wani tsari na musamman da littattafai da ya kamata a ringa bawa 'yan makaranta daga second daga even daga nursery har zuwa secondary waɗanda za su ringa koyar da ɗa'a da san ƙasa kuma su ringa koyar da ƙyama ga ainihin cin hanci da rashawa domin makaranta nan ne tushen duk wani ɗan adam da ainihin yake to sai dai kuma ta bakin malam dalla da aboki yana ganin ba ware kudaden ne matsala ba illa a magance yadda za a kashe su dan biran nan da littafi tallafi da ake badawa dan alawusus din nan da ake baiwa malaman makarantu wanda yake shi ke taimaka musu su koyar da yaran nan to kaga har gobe har jibi babu tausayi wanda ka zaba ne fa kana tunanin adali ne kuma ashe ba adali bane abin da yake fata ya kashe ka me ya kashe ka wanda aka ce bai baka ilimi ba ya kashe ka ya kashe ka tun daga farkon kanka da ɗanka da ƴaƴanka da jikokinka sun kashe ƙasar kawai waka cika tashi suke da dukiyar Najeriya nan jihar Niger da ke arewacin Najeriya ɗaya yana ɗaya daga cikin jihohin da ta ware kusan naira biliyan biyar domin inganta ilimi a jihar kuma na tambayi gwamnan jihar jihar ta Naija Alhaji Abubakar Sani Bello dalilin sa na ware wa'annan kudade makarantunmu lalle suna bukatan a duba su da kyau Allah cikin ikon shi san nake commissioner mun zage makarantar jihar Neja kap kuma mun ga halin da ake ciki wasu makarantu in ka gani hankalin ka sai tashi wannan ba abu bane wanda yake zamu iya maganin shi yanzu amma ni na gani na sa abin da na gani saboda haka makarantun suna neman su kansu structure suna neman a gyara su upgrade nasu to ko kayi gini kayi ma makaranta fenti ba shine kyau makaranta ba domin dun kayi gini kayi fenti in babu kayan aiki babu so haka ba an gyara structure dole a kawo material na aiki littattafan da ya kamata a kawo da kayan da zai taimaki malamai wajen koya mutane ilimi to ko ka bayan ka gama wannan shi ma kana da sauran aiki sai ka kawo qualified malamai malaman da suka cancanta domin dun kana da aji mai kyau kana da littattafai masu kyau in baka da malami mai kyau a yin shirme to da abubuwan nan guda uku sai ka hada su to gaskiya yana cikin inda za mu mai da hankali malaman nan a tabbatar sun kai kuma a ƙara koya musu ma saboda ilimi ne shi ma shi malami ya mun ƙarin ilimi a ƙara musu ilimi a taimake su sannan wato yanayin ra'ayoyin su kansu malaman abu ne su ma ba a mai da hankali ba sai an taimake su saboda suna wahala malamai na wahala baban jibrin mai amurka daga lagos